gwamnan wanda ke wasu kungiyoyin mata jawabi a yola ya ce yanzu haka tuni aka fara kai musu farmaki inda ya bada misali da batun kama 'ya'yan gwamnan jihar jigawa su lalami da hukumar efcc ta yi da kuma bita da kullun da yake zargin ana yi musu. to ko an yi a gwamnanin ba su razana ba da wani ɗin da ake so a musu yanzu a yadda mutum na yake ya ji tsoro bai ji tsoron teku ba ya ji tsoron wani jamhurin maluki a'a ah, ba za mu ji tsoro ba to ba gudu ba ja da ba kenan a wannan tafiya da kuka yi nan ba duba ban gani gudu ke ba mu muka ce mu a wajen mu ba san za ka fara da hazuwa aggression should be made by greater aggression wanda ya tsokane mu ya tabbata ya tsokana hakanan su ma shugabanni da masaran kungiyoyin mata da suka halarci taron mu ara sun ce su fa a shirye suke a yi wannan gwagwarmaya da su wannan dai na zuwa ne yayin da ma kungiyar gwamnonin jihohin najeriya ga kashin gwamnan jihar rivers rotimi mece ke gudanar wani taro domin tattauna matsalolin kasar a birnin sokoto ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya ubangiji